Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masauraro sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 26 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku jabo da muke tafa da su ga alheri da kanan labarai. Iza 'yan sandan cikin gida a Najeriya suna gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnan babban bankin Najeriya na yin da ciki da faɗi da tallafawa ayyukan ta'addanci da kuma yin almundahana. mataimakiyar sakatariya janar ta majalisar ɗinkin duniya amina mohammed ta faɗa jiya laraba cewa ƙasashen duniya za su iya amfani da burin ƙungiyar taliban na samun karɓuwa a duniya wajen shawo kan ƙungiyar ta ba mata 'yanci kana kamfanin meta mai dandalin sada zumunta na facebook ya maido da shafin sada zumunta na tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump bayan labaran duniya kashi na farko muna tafi da rahoto kan yadda masana tattalin arziki da kwararru a fannin hada-hadar kuɗi ke tsokaci game da kudaden da babban bankin najeriya ya ce ya kashe wajen bunƙasa naira. abin da yake kawo wannan matsalan gaba ɗaya barin ga miki wani wuri ne wanda aka mai da shi kamar wata saniya na tatsa wa'ansu wanda suke cikin bankunan da kuma babban bankin najeriya da kuma wanda aka so ya arziki a cikin harkar canji za kuma ku ji abin da dan majalisar tarayyar najeriya hafizu kawu ke cewa kan wannan lamarin kamar kowace rana mai kamar ta yau alheri za ta sake shigowa da shirinta na domin iyali Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. 'Yan sandan ciki a Najeriya suna gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin emefele na yin rubuta ciki da faɗi da tallafa wa ayyukan ta'addanci da kuma yin almudahana. sai dai magoya bayan gwamnan bankin sun ce zargin yana da nasaba da siyasa inda 'yan siyasa ke adawa da sake fasalin takardun kuɗin da ya yi laifukan da hukumar tsaro ta farin kaya sss take zargin gwamnan da aikatawa sun hada da karkatar da wani shirin bayar da lamuni na biliyoyin daloli da kuma tallafawa ayyukan ta'addanci rundunar 'yan sandan sirri ba ta bayyana lokacin da ta fara binciken gwamnan ba amma a cewar wata sanarwar kotu hukumar ta yi kokarin kawo shi domin amsa tambayoyi tun watan disamba a hirar shi da murya amurka wani mai sharhi kan harkokin kudi isaac botti ya ce ana yi wa emefele rashin adalci the man is being people are reacting particularly when this issue of um, ya ana yi wa mutumin kazafi ne mutane suna magana ne yanzu musamman da aka fara batun sake fasalin takardun kuɗi da ƙayyade yawan kuɗin da mutum zai iya cirewa daga banki da bai yi wa mutane da dama daɗi ba musamman waɗanda suke rike da madafun iko idan akwai kwarar idan akwai kwararan dalilai da kuma shaidu da suka tabbatar ya aikata laifin rubda ciki da fadi sai a sauke shi daga mukaminsa a ƙarshen shekarar da ta gabata ne babban bankin najeriya ya kaddamar da sabbin kuɗaɗe da nufin yaƙi da miyagun laifuka da kuma yadda ake sayan kuri'u a lokutan zaɓe lamarin da ya janyo cece kuce 'yan watanni kafin zaben watan fabrairu mataimakiyar sakatare janar ta majalisar ɗinkin duniya amina muhammad. ta faɗa jiya laraba cewa ƙasashen duniya za su iya yin amfani da burin ƙungiyar taliban na samun karɓuwa a duniya wajen shawo kan ƙungiyar ta janye takunkumin da ta yi wa mata na afghanistan mataimakiyar babban magatakardar ta dawo ranar talata daga wani aiki na makonni biyu da ya kai ta da tawagarta da suka hada da shugabar mata ta majalisar ɗinkin duniya da mataimakiyar shugaban harkokin siyasa da zaman lafiya zuwa kasashen musulmi da dama da kuma birnin kabul na kasar afghanistan ta kuma gana a yankin da tsohon shugaban kasar afghanistan hamid karzai da tsohon babban jami'in gudanarwa abdullah abdullah ta yi nuni da cewa kungiyar taliban ta danna 'yancin al'umma da suke cewa daga baya za su sake su Wani sabon rahoto kan yadda ake gudanar da mulkin Afirka na nuni da cewa an samu koma baya ainun a galibin kasashen nahiyar Afirka a fannin tsaro da demokuraɗiyya fiye da shekaru goma da suka gabata. Wata ƙididdigar da gidauniya Mo Ibrahim ta tattara kuma ta fitar a jiya Laraba ta gano cewa tsaro da bin doka da oda na fuskantar koma baya ƙasashe fiye da talatin daga cikin hamsin da hudu na nahiyar. rahoton ya kuma yi nuni da koma bayan demokuraɗiyya da suka hada da juyin mulki guda takwas da aka yi nasara afirka tun daga shekara 2019 attajirin ɗan ƙasar birtaniya mo ibrahim yana amfani da dukiyarsa wajen inganta demokuraɗiyya da kuma tabbatar da mulkin kwarai a siyasance a afirka ya ce sakamakon binciken na barazana kawo koma baya ga ci gaban da aka samu na tsawon shekaru sai dai ya ce binciken ya kuma nuna cewa an samu ci gaba a wasu fannoni da suka hada da tattalin arziki ilimi da daidaiton jinsi. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban bankin Najeriya ya ce ya kashe jimilar dalar Amurka biliyan 11.42 wajen tabbatar da daidaiton farashin musayan kuɗi da aka amince da shi a tsakanin watan janairu zuwa yuli na shekara ta 2022 to sai dai masana tattalin arziki da ƙwararru a fannin hada-hadar kuɗi na ganin wannan kokari da cbn ta yi bai hana hauhawan canjin tsakanin dalar amurka da naira ba wakiliyar amurka madina dauda ta yi mana nazarin lamarin a wannan rahoto da ta hada mana rahoton da babban bankin najeriya ya fitar a shafinsa na yanar gizo ya ce bankin ya kashe waɗannan makudan kuɗaɗe wuri na gugan wuri har dalar amurka biliyan goma sha ɗaya da ɗigo arba'in da biyu a cikin watanni bakwai kacal daga watan janairu zuwa watan yuli na shekara dubu biyu da ashirin da biyu domin wai a farfaɗo da darajar naira amma ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto ana sayar da dalar amurka ɗaya akan naira ɗari bakwai da hamsin ne a kasuwan bayan fage a banki kuma ana sayar da dalar amurka ɗaya akan naira ɗari hudu da hamsin akwai bambancin naira ɗari uku a tsakanin banki da kasuwan bayan fage. Umar Garkuwa yana ɗaya daga cikin manyan 'yan canjin kuɗi a Abuja. Duk matsalolin harkar canji a Najeriya da yadda dala take tafiya ba magana harka ne na cewa kuɗin suna tafiya daidai da kuɗaɗen duniya bane ba. a'a farashin najeriya daban yake abinda nake nufi a nan yau in kin je ki saudiya za a ɗauki adadin biyan da za a baki a madadin dala idan kin dawo najeriya ki yi lissafi ki gani a tsakanin kowane awa biyun lokaci sai ki samu bancin naira goma naira ashirin abin da yake kawo wannan matsalan gaba ɗaya barin gaya miki wani wuri ne wanda aka mai da shi kamar wata saniya na tatsa wa'ansu wanda suke cikin bankunan da kuma babban bankin najeriya da kuma wanda aka so ya arziki a cikin harkar canji. A lokacin da take bayani akan yadda canjin kuɗi ya shafi farashin kayayyaki a kasuwa, Madam Elizabeth Sudan ta yi tsokaci cewa. Farashin abubuwa gaskiya sun tashi sun tashi sosai don koma gima da da muke siya 750 mun da muna siyan shi 800 buhun shinkafa da muke siyan shi a 40000 na siyan shi a 44000 wani wuri kuma zaka samu a 42000 amma ga masanin tattalin arziki yusha'u aliyu yana ganin akwai matsala da ya kamata a tantance idan cbn ya kashe waɗannan kuɗaɗe kuma darajar naira bata hau ba to waɗannan kuɗaɗe idan har an kashe su kuma ba a ceto naira ba to ma'ana akwai matsaloli kenan waɗanda ba waɗannan kuɗaɗen ne za su yi maganin su ba ko kuma ba a yi amfani da su ta yanda za su ceto tattalin arzikin ƙasan ba saboda yanayin da shi tattalin arziki yake fama da hauhawan farashi wanda hauhawan farashin nan ya jawo mutane da yawa suka rasa kuɗaɗen da za su yi wasu hidimomi wanda ma a ƙarshe ya mai da mutane da dama talakawa a ƙasan kamar yadda hukumar ƙididdiga ta sanar na kusan mutum miliyan ɗari da talatin da uku. Amma darakta mai kula da bankuna a CBN Haruna Bala Mustapha ya yi fashin baki akan batun canjin yana cewa. Babban bankin Najeriya hurumin mu ne mu tabbatar da cewa farashin dala ko farashin kudin waje ya yana da inganci su yasa muka fito da tsare-tsare da za mu bunƙasa hanyar kudin shigowa idan kuɗaɗen shigowa na waje suka bunƙasa tabbas shi ainihin farashin ko dala ko pound zai sauko kasa don saboda a samu a dakile duk wasu hanyoyi na matsalolin da suke addaban ainihin tattalin arzikin kasa. Abin jira a gani shine yadda waɗannan makodan kuɗaɗe dalar Amurka biliyan goma sha ɗaya da ɗigo arba'in da biyu za su farfaɗo da darajar naira ganin cewa batun sauya kuɗi ya kawo rufe kasuwanni da dama a ɓangarori daban-daban na ƙasar baki ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga alheri dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Babban kamfanin Meta mai kamfanin sada zumunta na Facebook ya maido da shafin sada zumunta na tsohon shugaban kasa Amurka Donald Trump bayan dakatar da shi na tsawon shekaru biyu biyo bayan tashin hankali da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu. kamfanin ya ce a wani rubutaccen bayani da ya kafa a yanar gizo jiya laraba cewa yana ƙara sabbin hanyoyin sa ido don tabbatar da cewa waɗanda suka keta dokokin kamfanin ba su ƙara ba mai magana da yawon trump bai mayar da martani nan take ba kan buƙatar yin tsokaci dangane da matakin an dakatar da trump daga amfani da shafin na facebook ne a ranar 7 ga watan janairu kwana guda bayan mummunan tawaye na shekara ta 2021 haka kuma wasu kamfanonin sada zumunta suka kore shi daga dandalinsu ko da yake a kwanan nan aka mayar da shi kan twitter bayan da elon musk ya karbi ragamar kamfanin daga ƙarshe manyan jami'an ƙasashen sin da rasha da kuma amurka suna ta kai komo a wannan watan na ziyarta da kuma zawarcin ƙasashen afirka tare da yin alkawalin ba da gudunmuwa ga nahiyar da ta fi sauran ƙasashe bunƙasa a duniya yayin da shugaba joe biden ke shirin kai ziyara a ƙarshen wannan shekarar a kwanan baya wasu manyan jami'ansa sun ziyarci afirka ya zama dole su daidaita sha'awar tabbatar da goyon bayan kasashen afirka kan zaluncin rasha da kuma gurorin ƙasar sin a nahiyar yayin da suke ƙoƙarin cika alkawalin da suka yi na yin aiki don amfana afirka washington ta ce ba an yi wannan don tunkarar muradin rasha da china ba ne ko da yake amurka ta nuna rashin jin daɗin ta game da yadda ƙasashen afirka suka ƙi yin allah wadai da mamayar da rasha ta yi wa ukraine amma tana ɗaukar wannan matakin ne da nufin ƙulla alaƙa mai ma'ana a fannonin kasuwanci kiwon lafiya zaman lafiya da kuma tsaro sai dai babban jami'in diflomasiyyar nahiyar ya ce afirka wadda manyan ƙasashen turai suka yi wa mulkin mallaka tsawon shekaru aru-aru ba 'yar amshin shata ba ce ya kuma ƙara da cewa sin ta fahimci haka. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dan majalisa Honorable Hafizu kawu mai wakiltar karamar hukumar tarauni a majalisar wakilan Najeriya ya bayyana cewa har yanzu majalisar na kan bakanta na neman gwamnan babban bankin Najeriya CBN Godwin amefili ya gurfana a gabanta domin amsa tambayoyi da yin bayani kan abin da ya biyo bayan canza fasalin takardun kudin kasar da ya jefa al'umma cikin halin kunci. A hirar shi da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe dan majalisar ya kuma bayyana dalilin da suka sa shugaban babban bankin bai bayyana a gaban majalisa ba a lokutan da ake neman shi to sunana honorable hafiz kawu dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar tarauni a zauren majalisar kasa kuma mukaddashin ciyaman na kwamitin harkar bankuna da kudade na wannan zauren majalisa To honorable kun ɗauki mataki akan ƙara wa'adin canza kuɗi a Najeriya wato wasu takardun kuɗi da babban bankin Najeriya CBN ya yi inda ya sa ranar ɗaya ga watan Janairu ta zama ranar ƙarshe na canja kuɗi a bankuna. Kana ganin matakin naku zai iya tasiri kuwa? To alhamdulillah kamar yadda ka sani cewa mu ne wakilan al'umma mu al'umma suka turo mu kara mutuncinsu da darajarsu kuma mu muka san yanayin da halin da al'umma suke ciki babban bankin ƙasa bai san abin da al'umma suke ciki ba ya dogara ne da abin da ake cewa theory mu kuma muna amfani da practicals abin da ke faruwa a ƙasa tunda kullum muna cikin al'ummar mu a grassroots a zauren majalisa jiya a honorable sada soli ya gabatar da kuduri cewa lallai a nemi wannan babban bankin ƙasa da ya daga wannan eh, rana da ya saka ta canja wannan kuɗi domin kuɗin ma ba su wadata ba babu su a wurare daban-daban shi ne zauren majalisa ya amince aka naɗa kwamiti wanda shi shugaban masu rinjaya honorable alasan ado doguwa zai jagoranci wannan kwamiti domin a kira ita kanta babban banki da manya-manyan mdmd na bankuna na najeriya domin a zo a tattauna a samu masana a samu matsaya akan a ɗage wannan lokaci kamar yadda su ma zauren majalisar dattijai suka kira cewa lallai lallai wannan babban banki ya ƙara wannan wa'adi na karɓar kuɗi saboda talaka sun fara shiga wani yanayi sun fara shiga wani hali sun fara kokawa tunda duk abin da ake dai su ake mulka kuma su ake wa so dole mu kalle su mu kalli yanayin da ƙasar take ciki domin a zo a zauna ba wai don mu ba don muna 'yan siyasa a'a saboda waɗanda muke mulka saboda ko menene ai dan su ake su ake wa dokar ba wai mu kadai ta shafa ba saboda haka shi yasa a zauren majalisa gabaki ɗaya guda biyu suka zauna suka gabatar da wannan kudiri ah, cewa lalle lalle bankin babban ƙasa su duba na tsanaki bisa yadda ah, ah, kundin tsarin mulkin ƙasa ya bayar cewa su ɗage wannan lokaci ko kuma a fito da abin da zai zama masala zai taimaki a talaka na ƙasa kuma ya taimaki tattalin arziki. honorable hafizu kawo ɗan majalisa mai wakiltar karamar hukumar tarauni a majalisar wakilan najeriya a tattaunawar shi da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. menene da wannan daman ya ba wa mata a najeriya dama na duk wani abu da ya shafi shugabanci mulki eh, hukunci da kuma shawarori a ce a dama da mata wannan dai ya nuna cewa maza ba sa tausaya ma mata to me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasun nan kuma su kowane jam'iyya su shiga da yawa Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage saura makonni hudu a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya a Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da majalisun jihohi. Sai dai duk ƙoƙarin da mata suka yi na ganin wannan karo ba a bar su a baya ba, haƙar su bata cimma ruwa ba, kasancewa ba su samu wakilcin da suke nema ba. batun da za mu fara nazarta kenan a wannan makon ashirin domin iyali. Bakin da wakiliyarmu Zainab Babaji ta gayyata domin neman mafita sun hada da. Hajiya Binta Musa ne ce shugaban Interfaith Mediation Center Plateau State Charter. Ambassador Roda Godwill Jahota ni ce shugaban matan Krista a jihar Plateau. Dokas Lankat Yusuf ni ce shugaban opta mai sauka a Plateau State. Sunana ambassador ridwan jumat imam ni malamin makaranta ne ni principal ne na sani mikaila da ke comprehensive college da ke cikin garin jos kuma malami ne karkashin kungiyar jama'atu nasarar islam ni ne mai gabatar da shiri na musulunci ke kira. Masu sauraro waɗanda za mu tattauna da su a wannan dandalin namu kenan kuma maudu'in da za mu tattauna shine tasirin shiga mata harkokin siyasa. Hajiya Binta bari mu fara da ke da yake na san kina gwagwarmaya yaya kike ganin a shigan mata harkokin siyasa musamman a Najeriya? Ba na siyasa sai dai yana shiga harkokin da ya danganci waye kai da kuma fitowa mutane da wayansu bayanai da zai ba su dama su san daman su a cikin gwagwarmayan zaben shugabanni. Akan maganan mata da gender equality wanda musamman tana da bill ɗinta wanda aka asan representing ɗinta a 2006 especially wanda aka kira shi 35 affirmative to shi 35 affirmative din nan Nigeria a matsayin tana ta ta zama ita ta ɗaya daga cikin nation ne wanda take cikin kungiyar duniya na United Nation. To akan haka duk wani dokoki da wani kundi da aka yi magana akan neman dama na abawa mata matsayi a duniya to ya zama kenan tun da Nigeria is signatory to it that tana da sa hannu to Nigeria da matan su tana cikin wannan daman. To ita wannan daman ya ba wa mata a nigeria dama na duk wani abu da ya shafi shugabanci mulki eh, hukunci da kuma shawarori a ce a dama da mata matan nan eh, ba lallai sai daga federal level kawai ba a mun san cewa shi power ko kowane ma shugabanci yana fitowa daga cikin fati ne in ya fito daga cikin party sai ya zama ko kansilo ne ko chairman ne ko ko governor ne ko members house of reps ko senator ne ko president mun riga mun san dai duka leadership dai yana fitowa daga fati to mata an ce a cikin cikin wannan kundin mata a dama da su saboda su zama suna cikin hukunci da kuma ba da shawara in muka duba zan yi magana da certain authority na statistics na national population kidanya na, duniya na, najeriya da ake shi bayan kowane shekara goma goma duk da ce mun dan samu dan tuntube a hanya amma duk da haka a 2022 that is 2022 data eh muna da mata 105 million 93,000 2075 shine population din mata ba implication in kin duba mata su ne 49% su ne kashi 49 na population in Najeriya idan ko wannan shine matsayin mata ai sai mu duba mu gani lallai mu ne muka fi yawa to idan ko mu ne muka fi yawa to ya kamata a ce mun fi rinjaya idan kuma mun fi rinjaya ya kamata a ce kuma duk abin da za a yi a sa da mu in aka sa da mu kuma ya zama muna da wani kaso wanda zai zama ya yi magana akan hakkin mata da kuma damansu. To bari za mu dawo gare ki. Madam Roda Jahota akwai bayanan da ke cewa kamar yadda ta fara mana bayani cewa a wato mata su suka fi yawa kuma a wannan karo zaben da za a yi a shekaran nan akwai mata da suka fito da dama kusan za a ce wannan karon ne mata suka fito da dama domin takarar siyasa waɗansu sun samu sun tsallake primaries wato mataki na farko waɗansu kuma an watsar da su a kotu waɗansu kuma ma tun daga ƙasa ma an watsar da su me za ki ce game da da yadda mata sun fito amma wani lokaci sai mu ga har yanzu matan da ba su kai matakin da ya kamata su kai ba a najeriya wannan dai ya nuna cewa maza ba sa tausaya ma mata domin ya kamata a ce ko in mata ta wurin zancen kuɗi domin mun ji wa'yansu fati su sun rage ma mata kamar kuɗin karɓin fom sun ɗaga masu kafa domin mata su samu su saya don dama muna kuka cewa mu bamu da kuɗi bamu da wanda zai taimake mu to mun gande sun yi ƙoƙari sun ɗaga kafa to abin da ya sa na ce maza ba su da tausayi da duk da wannan dagan kafan da aka ɗaga ma mata maza maimakon su taru su ce to tun da an ɗan ɗaga ma mata kafa bari su ma su duba su gani in dai ana neman mutum takwas ne bari mu ba ma mata zarafi uku su su karbi hudu amma mun gamma sun taru sun mamaye komai domin kar mata ma su samu matan da kika amma mazan na cewa wani lokaci ai ba wai sai an ba ku ba ku ya kamata ku nema kuma in ya in kun cancanta ya kamata a ce kun karbi kujerar na ya kullum sai ku ce wai maza ne suke danne ku maza suna danne mu domin su sun fi mu shiga da fita su shiga nan su je nan wani lokaci ma su sa abin da ma mu mata ba za mu iya mu kai wurin ba abin da ya sa muke faɗa kenan cewa suna mana danniya idan in aka ce wai equality yanzu kin ga kamar an an ce wai ku je ku yi kallo a can to ya kamata in sayin wanda bai kai ba za a ajiye mashi wani abu domin sayin shi ya kai daidai da wancan to maza ba su yi mana haka ba ba su taimaka mana ba tun da dai sun ce ku littafi ma ya ce mu we are weaker vessels to ya kamata tun da sun san cewa mu we are weak a kowane littafi sai su zo su taimaka mana su ce to ke ga yadda za mu sa ki tashi daga nan mata suna kokari amma maza kuma in ko aka ce wai a gudu maza ai za su fi mu gudu amma in kana gudu sai ka juya ka ɗan kama hannu wanda za ku gudu tare an ce mu gudu tare mu sira tare maza sirewa suke yi su bar mata a baya shi yasa muka ce ba sa jin tausayin mu amma kuma akwai mata wanda su ma maganan gaskiya ba su da adalci za mu dawo kan wannan bari mu tambayi namiji tilo da ke cikinmu kamar yadda ita madaro da ta yi magana maza sun mamaye sun yi baba kere kuna mazan nan me yasa har yanzu ba ku ba mata zarafin da su ma a ce za su samu kaso na yadda ya kamata a cikin harkokin siyasa ba da farko dai kamar yadda kika sani ni ba dan siyasa ba ne amma ina sauraron abin da yake tafiya a siyasance a kasa kuma ina bibiya kamar yadda tsarin kundin tsarin mulkin kasa take ta baya wa kowane dan najeriya dama ta shiga jam'iyyar siyasa to ni ina tunanin cewa tun da ajiya ta ba da lissafi cewa mata yawan su a Najeriya sun ɗauki kashi 49 cikin 100. Kun ga wannan ba karamin yawa ba ne. Maza suna da kashi 51 kenan. To me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasun nan kuma su kasance kowane jam'iyya su shiga da yawa. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji dalilan da bakin namu ke ganin suke sa maza kin ba mata damar tsayawa takara kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Binta Musa shugabar kungiyar haɗin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar Plateau da ambasada Roda Godul Jahota shugabar matan Krista a jihar Plateau sai kuma Dokas Lenka shugabar kungiyar gamayyar ma'aikatan gwamnatin jihar plateau mai barin gado da kuma ambasado ridwan jimat imam malami karkashin kungiyar jama'atu nasirar islam sai wakiliyarmu zainab babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin a su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata duniya su ne madalla a gaida alheri grace abdu yanzu kuma ga wannan saƙon talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma albishirinku masu bibiyar shirin zaben najeriya musamman ma a matakin jihohi a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben daga ranar laraba ɗaya ga watan fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a munfa a takaice. haka yake 'yan sandan ciki a najeriya suna gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele da yin rubda ciki da fadi da tallafawa ayyukan ta'addanci da kuma yin almundahana sai dai magoya bayan gwamnan bankin sun ce zargin yana da nasaba da siyasa inda 'yan siyasa ke adawa da sake fasalin takardun kuɗin da ya yi laifukan da hukumar tsaro ta farin ka sss take zargin godwin emefiele da aikatawa sun hada da karkatar da wani shirin bayar da lamuni na biliyoyin daloli da kuma tallafawa ayyukan ta'addanci rundunar 'yan sandan sirri ba ta bayyana lokacin da ta fara binciken gwamnan babban bankin ba amma a cewar wata sanarwar kotu hukumar ta yi kokarin kawo shi domin amsa tambayoyi tun watan disamba. mataimakiyar sakatare janar ta majalisar ɗinkin duniya amina mohammed ta faɗa jiya laraba cewa ƙasashen duniya za su iya amfani da burin ƙungiyar taliban na samun karɓuwa a duniya wajen shawo kan ƙungiyar ta janye takunkumin da ta yi wa mata na afghanistan masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau yanzu madadin alheri grace abdu da ta na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya da umarni ta ma injini namu na yau ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai Allah ya kara hada mu. Ma